kina mace kina lesbian and you expect me not to talk about it haba it's not fair now dan girman Allah mata masu neman mata yan uwansu ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri a ce kina lesbian daga january zuwa yau muna watan nawa ne kina lesbian me kika tsinana wa kanki amma da a ce kina bin maza ne kina dan musu ina irin dan wayon nan mana eh mana ke ma kina dan samu amma a ce dan abin da kika tara da ya kamata ki taimaki yan uwanki da shi ko iyayenki sai ki zo <laughs> kina ba mace yar uwanki wai vibrato an fara kawo muku vibrato wata ta tura mu hoton vibrato da ta siya hadda cajin shi da komi shi wai idan ina bukata za ta bani ba na bukatan vibrato yar uwa maza suna nan ba su kare ba as long as they will be giving us we will be giving it to them so instead of you giving it to a woman like you go there and be giving it to a guy find a handsome romantic guy for yourself saki ji daɗin rayuwa amma me amfanin zunubi fa zunubi ne kin yi zunubi lesbian an ce to us ba babba ko karami a cikin zunubi mu to us ba babba ko karami a cikin zunubi so